بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يضلون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا قضنا ميثاقكم لا تسبكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة ترد رمضان hijira ta 1444 ya dace da 31 ga watan uku shekara ta 2023 muna cikin suratul ahzab kuma za mu sake karanta aya ta 36 mu ci gaba insha Allah wannan karatu na yau yana dauke da bayani akan matar dan wato auren matar yaron da aka rike shi nabi sallallahu alaihi wasallam yana da dan riko ana ce masa zaidu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dan riko ana ce masa zaidu asalinsa bawan khadija ne matar manzon Allah sai ta kyautar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma wanzan Allah ya yanta shi ya rike shi a matsayin ɗa sunansa zaido fa ma masu suna zaido a cikin sahabban anayi Muhammad suna da dimbin yawa mutum ɗari da biyar ne mutum ɗari da biyar kowannensa sunansa zaido shi wannan ana kiran shi zaido bin sata. zaidu bin harisa ta shi ne kadai amma idan ka ce zaidu bin harisi akwai guda biyu ba shi ba ne so ba in ka sa alifin lamun kawai sunan ya canza inda kana neman sunansa a littafai zaidu bin harisa ta alkalbi babu shakka babban sahabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rikonsa kuma ya tabbata tun kafin allah ya bashi annabci tun kafin Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi wato kafin eh, annabi ya zama manzo zai yana tare da shi don haka akwai ma fahimtar da take nuna cewa zai ne ya fara musulunta a bayan khadija matar manzon Allah don haka za ka gane babu shakka du babban mutum ne ana akwai ma fahimtar cewa shi ne ya fara musulunta kamar yadda ake cewa sayyiduna abu basar ya fara musulunta ko ku a ce ma sayyiduna albin abin kwari ya fara musulunta akwai riwaya kuma da take nuna sayyidu ma ya fara musulunta saboda ya fi kusa da manzon Allah fiye da kowa na biya rike shi kamar da za ka ga tarihin sa a littafai daban-daban babu wani littafin tarihi na musulunci wanda bai kawo labarin zai ba zaid bin harisa kuma in kana son ganin bambancin waɗannan mutane masu suna zaidu mutum ɗari da biyar ya karemi al'isabatu fi tamizi sahaba wannan yana daga baiwar da Allah ya ibn hajjari ya yi ƙoƙarin tattaro sahabban manzon Allah a littafi guda shi ne al'isaba kuma in ka sunan ma al fi tamyiz sahaba bambanta wannan sahabi da wancan to da ka isa mun sahabbai suna da sunaye daya da yawa mutane sukan dauka suna ɗayan nan mutum ɗaya ne a cikin sahabbai alhali ba haka Za ka samu suna guda akwai masu irin shi da yawa to dalilin haka yasa ibn hajar rubuta wannan littafin in su yi mujallar na shafi na 257 ya jera mutanen da ke da suna zaidu mutum 500 din nan su da abin da ya bambanta shi saboda ta addinin musulunci addini ne wayayye kammalalle an riga an san waye waye a zamanin manzon Allah an riga an rubuta littafi an rubuta tarihinsu Allah ya kara musu yarda to haka na a alamin nubala na al'imamu sahabi yana mujallar na farko shafi na 220 al'imamu sahabi da yake bayani game da zaidu bin harisa yana tabbatar da falalansa sai ya gaya mana wata falalar da babu wanda ya samu irinta ya ce lam yusammi Allah ta'ala fi kitabihi sahabiyan bismihi إلا زيد بن هارثة وعيسى بن مريم صحابة أنا محمد بيوني الله يكرس أشياء القرآن بندسو بابسو سنن سيدي أنا النباوة صحابة أنا محمد بيوني نفرق زيد بن هارثة نبي النبي عيسى بن مريم النبي عيسى صحابي النبي محمد النبي عيسى Ah, annabin Allah ne manzo ne yana ma cikin gulul asri amma abin da yake tabbatarwa kamar da al-Imam Zahabi ya faɗa malamai da yawa sun tabbatar da wannan kasancewar zai dawo kafin sa'ar ƙarshe wannan ita ce aqidar ahlus sunna Allah ka tabbatar da mu a kanka annabi shi ta zai dawo babu shakka amma zai dawo a matsayin mai al'umar annabi Muhammad sau da kai yi sa annabi Isa ya samu darajar annabci kuma ya samu darajar kasancewansa cikin al'ummar manzon Allah to mutum biyu ne Allah ya ambace su a cikin alkur'ani daga zaidu bin harisa sai annabi isa inda ana maganar sahabban manzon Allah zaidun nan shi kadai ne to kaga ko a kira sunanta a cikin alkur'ani kadai wallahi ba karamin falala bace ba karamin falala bace wata daraja ce mai girman gaske wanda yake nuna maka zai dudun nan babban mutum Allah ya kara masa yarda don haka lokacin da Fadija ta ba ma annabi zaidu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi shi kuma zan Allah yana da yar gwaggwansa yana da yar gwaggwansa da ake kiranta zainab bintu jahashin zainab bintu jahashin mahaifiyarsa ita ce umaymatu bintu abdul muttalib umaymatu bintu abdul muttalib ita ce uwa ita ce mahaifiyar zainab bintu jahsh ita umayma dinnan yar baban manzon Allah ce umayma yar baban manzon Allah ce ah, kuma tana da yan uwa waɗanda sun haɗa uwa da su uwa ɗaya uba ɗaya mata don akwai safiya safiya ita ma yar abdulmuttalib safiya Allah ya kara mata yarda ita safiya ta musulunta ita ce mahaifiyar azubair bin al-awwal safiya babar manzon Allah in gwaggon manzon Allah ce to da safiya da umaima da arwa da atika da ummu hakim waɗanda suka yaran abdulmuttalib uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sau da ka annabi ya riga ya san yan uwansa duka uh, ita umaima yar babansa ce ya zama tana da ya ita ce zainab bintu jahashin tana da hamna bintu jahashin tana da abdullah bin jahashin akwai ubaidullah bin jahashin ta haifi yara da yawa wannan labarin ya taho ta riwayoyi daban-daban labari ya ta wata riwayoyi daban-daban akwai riwaya da ita kanta zainab din take ba da labari zainab yar umayma babban manzon Allah ita ta ke kira zainab bin jashi ita da kanta wannan riwayar wadda dai riwayar tana da rauni riwayar tana da rauni amma ta ba da labari ita da kanta yadda abu ya kasance ta ce khatabani iddatun min ashabin nabi akwai da yawa sahabban annabi da suka yi suka yi zawarcinta sun nemi ta aure su to da mutane da yawa suka fito da bukatar neman ta fa arsaltu ilayhi ukhti ushawiruhu fi dhalika saboda ka sai ta kira yar uwarta sai ta tura ta ta aika ta wajen manzon Allah abinda take so tana neman shawarar annabi muhammad tana neman shawarar annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ya rasulullah ga sahabbanka da yawa sun fito suna bukatan aure na da wani da wani da wani suna neman shawararka wanda yake nuna tana da karfin imani kuma abin da ya kamata kenan duk wanda yake tare da annabi muhammad idan ya sa wani abu a gaban muhimmi akwai bukatar ya nemi shawarar manzon Allah Tamin' da ta aikata kenan ta aika yar uwarta ta nema mata shawaran annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yar uwar ta je ta samu manzon Allah sai annabi ya ce fa aina hiya mimman yu'allimuha kitaba rabbiha wa sunnata nabiyha to ni ina cewa me zai hana ta auri mutumin da zai karantar da ita littafin mahalicinta ya karantar da ita sunnar manzon Allah wato sai annabi yana an taho mata shawara wani wani wani duk suna neman zainab shi manzon Allah ya ce ah, to me zai hana ta auri wanda zai koya mata alqur'ani ya koya mata sunnar manzon Allah da wannan shi ke nuna falalar mutumin da yake da ilimi na addini don dukkan su sahabbai ne suka yi zawarcinta amma sai annabi ya fifita masani wanda baya ma cikinsu ya ce ne a gani na inda za ka auri wanda zai iya koya mata littafin Allah ya koya mata Annabi. Ka ai ya yi sai yar uwar ta ce ma annabi man waye ce nan sai manzo Allah ya ce Zaid bin Harisa annabi ya ce Zaid bin Harisa Zaid bin Harisa yana fa gidan manzon Allah aka fara saukar da wahayi yana fa tare da annabi Muhammad har aka yi hijira aka koma Madina babu shakka mutum ne wanda ya san alkur'ani kuma ya san sunnar manzon Allah kama da annabi ya faɗa ba gadi ba da uwar zainab sai ta fusata sai ranta ya baci tana ce ma annabi to zawuju ibnata ammika maulata Kaba ya rasulullah yanzu ka aurar ma ka yadda ka aurar ma yar babbanka yar eh, eh, ka aure da ita ga bawanka yantaccen bawa shi za ka ba saboda larabawa suna amfani da asali ta wajen auratayya ne suna da suna da wato alfahari da asali wanda ya zo ta hadisai eh, waɗanda muka karanta a littafin bulugun mara ba shakka yana cikin abin da larabawa suke alfahari da shi wannan abu ya bata mata rai saboda aka sai ta dawo tun da dai sako aka bata ta zo ta gaya ma zainab ثم أتتني فأخبرتني بذلك زينب تشي سي يرقوتها وتداو تبال لاباري كنجي كنجي أبن رمضان الله يبقى زينب تشي فكنت أشد من قولها magana da na yi a lokacin muninta ya fi na kanwata wato kaga ashe ta faɗi bakar magana magana ba ta da kyau saboda al'adar larabawa al'adar larabawa na girmama asali a ganinsu ba daidai ba ne a ce ba koraishiya kamar zainab bintu jahashin ta auri bawa yantaccen bawa shine zaidu bin harika wa a shadda min zai zainab tace ni ma raina ya ɓaci mai tsanani kuma dan uwanta shi ma bai goyi baya ba shi ne sai Allah ya saukar da ayata 36 mai me ce? وما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرنا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Allah ya saukar da wannan aya ta 36 ta suratul ahzab wama kana li mu'minin wala mu'minatin baya taba dacewa da mumini da kuma mumina idza qada Allah wa rasuluhu amra idan Allah da manzo sun hukunta wani al'amari an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi ya kasance suna da wani zabi na na na ya zama su suna da wani zabi na daban Allah da manzo sun yi hukunci ya zama kai kana da naka zaɓi daban wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda yake saba ma Allah da manzonsa faqad balla balalan mubina hakika ya face bata mabayyaniya ba abu ya ma ta ba duk wanda zai saba ma Allah ya saba ma Annabi Muhammad wallahi wannan batacce ne rantse da Allah don a bayyane ki ba abu ya bane to kaga kalmar ta yi zafi kwarai idan aka ce an saba ma Allah an saba wa manzon Allah to an bace batar ma mabayyaniya ai wannan aya da ta isa ga Zainab fa arsaltu ilai tace sai na aika wa manzon Allah zawwijni man shi'ita duk wanda kaga dama ka bani auren ka kuma tana neman yardan Allah da yardan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a akuha haka ma dan uwanta da ya ji labari saboda da ita da dan uwanta ba su so ba shi yasa Allah madaukaki ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin da aka ce mu'minatin ana nufin ita kanta Zainab bintu Jahsh daga nan ta ce waja'altu amraha waja'alat amraha bi yadi rasulillah ta sanya aurenta gaba daya a hannun manzon Allah saboda annabi shi ne yake da damar walici kowa idan annabi ya ce zai aurar da mace to babu kuma wani waliyi wanda ke da damar ya daga yatsa manzon Allah aula bil mu'minina min anfusihim ta wace ta annabi kan al'amarinta ba ka zalika afuha saboda ka sai manzon Allah ya kulla aurenta da Zaidu bin Harisa Zaidu bin Harisa ta yantaccen bawansa manzo Allah sai kulla musu aure fa dakala biha wa saqa rasulullahi ilaiha annabi ya bata kyauta ya bata sullallan zinari goma wa 60 dirhaman ya bata sullallan azurfa guda 60 wa khimaran wa dir'an wa izaran wa milhafa manzo Allah ya kawo hijabi ya bata ya bata zani ya bata mayafi wa 50 muddan min ta'amin ya kawo abinci mudu 50 ya bata wa salatina sa'an min tamri ya kawo dabino mudu sa'i 30 ya bata duk da labarin kamar yadda al-Imam Bayhaqi ya kawo shi a Sunan Kubra yana kitabu Sunan Kubra babu la yuraddu nikahu ghayr al-kufri sunan babin al-Imam Bayhaqi ya kawo al-Imam Bayhaqi yana karfafa wannan labarin yana karfafa cewa lallai hakan don bai dace bai saba ma tsarin ayar da ta zo din ba wato a takaice idan ka dubi littafin tafsiri to za ka ga labarai da yawa waɗanda suke tabbatarwa game da auren zaidu bin harisa da zainab bin tujahashi labaran da bai kamata ma musulmi ya gaskata ba amma an sa su a cikin littafin tafsiri wannan dalilin ya sa turawa makiya musulunci don akwai makiya musulunci a cikin turawa suka yi ta kokarin tattaro waɗannan labarai suka rubuta suna batanci ga mazan Allah shi yasa idan mutum yana karanta tafsiri ya hankali duk abin da ya kauce ma gaskiya kai kokari ka saba nishi. ba lallai bane ya zama malamin tafsiri ya tabbatar da labari na kwarai ba lallai bane kuma su malamai suna da nasu uzuri malaman farko suna da nasu uzuri akwai masu fahimtar babu laifi don ka kawo labari mai rauni babu laifi musamman abin da ya shafi eh, ladubba da tarbiyya da sauransu kuma a yadda ta suka ɗauko waɗannan labarai suka sa saboda su suna ganin abubuwan da suka sa na labari, bai saba mahalittar manzon Allah ba saboda annabi Muhammad mutum ne babu shakka Allah ya faɗa mana haka shi ma da kansa ya faɗa manzon Allah mutum ne dan adam ne to don haka abubuwan da ke faruwa ga mutane kan faru ga manzon Allah don misali kamar sha'awa tana samun dan adam tunda sha'awa tana samun dan adam kaga ba abin mamaki bane dan an ce maka sha'awa ta samu annabi Muhammad to amma babu shakka akwai iyaka akwai iyaka na inda za a danganta halayen manzon Allah da kuma halayen mutane gaba daya yana daga cikin labarai marasa kyau wanda za ka gani a littafan tafsiri annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan wata rana sai ya tafi gidan zaidu kaga dai mun ji labari ya kulla mata aure da zaidu ita zainab a ta zainab za ta yawon lihaja ya taho gidan zaidu yana da wata bukata فأبصر زينب قائمة من الله da ya ta taho gidan Zainab sai ta Zainab baya to amma sai ga ita Zainab tana sayi. fi dir'in wa fimarin annabi ganta a cikin hijabi na'am amma ya ga wato tsarin halittarta wa bai bayda a jamila annabi ya ga mace fara kyakkyawa zata khalqin min atammi nisa'i quraish zainab bint jahsh kyakkyawa ce mai cikakken halitta halitta irin ta mata saboda tana kama hankali fa waqa'at fi nafsi qatam man Allah sai yana zuwa kawai sai ga zainab a gaban shi wa a'jabahu husnaha saboda ka sai manzo Allah ya sha'awan wato kyanta wannan fa yana cikin littafin tafsiri ko bai kamata ba to lokacin da adab ya ga kyanta din nan sai ya ce subhanallahi muqallibal qulubi sarki ya tabbata ga Allah mai jujjuya zukata wannan kalma da annabi ya faɗa wannan sarfa sai ya juya ya tafiyarsa da da ya juya ya tafi bayan ya tafi ma ja'a zaidun zaidu ya dawo zakarar zalika lahu sai ita zainab ta gaya wa mijinta ga abin da ya faru fa ulqiya fi nafsi zaidin karahiyatuha nan take sai zai a cikin ransa fil waqti nan take zai sai ji baya son ta nan take sai ji baya son ta fa ta rasulullah daga nan mai tsaya ba sai ta taho manzon Allah fa qala sai yace inni uridu an ufarika sahibati ina son zan rabu da matata kada sai manzo Allah ya ce malaka arabaka minha shay'un manzo Allah ce me ya faru shin ka samu wani shakka ne game da halayenta kala sai zai da yake la wallahi ya rasulallah. na rantsi da Allah babu wata matsala game da halayen Zainab Mara ra'aytu minha illa ban taba ganin wani abu game da ita mata ta mafaci alkhair walakinnaha tata'azzamu alayya sai dai tana daga kai gare tana nuna tsagawa tana nuna wato tana min tawaye lisharafiha saboda darajar asalinka, saboda ita bakwarciya ce tana da asali da manzon Allah Ku tana alfahari da cewa darajarta ya fi namijinta ba to zai nufi lisaniha kuma tana cutar da ni da harshenta tana faɗa min baƙaƙen maganganu saboda ba ta son shi faƙalar rabin nabi sai annabi ya ce amsik ka zaujaka ka koma ka riƙe matanka to zai dai bai samu kanta ba ba ta daina wannan ji da kai gare shi ba da kuma raina shi saboda haka ana nan sun matsallaka ha ƙarshen ta zai ta sai da ya kai ga sakin zainab bin ta sashi Allah ya kara musu yarda to wannan shine Allah ya saukar da aya ta gaba ne Allah ya ce وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى وكان أمر الله مفعولا shine Allah madaukake cewa isa qulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi to lokacin da kake gaya ma mutumin da Allah ya masa ni'ima wa amka alaihi kuma kai ma ka masa ni'ima amsik alayka zawjaka ka rike matarka wattaki Allah kuma ka kiyaye Allah kana gaya masa haka sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi kana koyewa a cikin ranka kana koya abin da Allah bai bayyana shi ne kaga mubdihi ba ma Allah zai bayyana ba Allah mai bayyana shi ne kamar siffa ce ta Allah kai ka sani babu abin da zai hana Allah ya bayyana wannan abin wato annabi yana koyewa a cikin ranka. wani abin da shi annabi ya sani abin zai bayyana annabi yana koyewa me yasa annabi yake koyewa Allah ya ce wa takshan nasa kana tsoron maganganun mutane wallahu ahaqqu an takshahu ai Allah ne mafi cancantar ka kiyaye ka rika tsoro shi annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ba wai mutane ne yake tsoro ba wannan abin da Allah yake faɗa a nan yana nufin annabi yana tsoron zargin mutane ba wai tsoron mutane yake ba saboda akwai hadisin manzo Allah da yake cewa ana akhshakum billah wa atqakum lakum manzo Allah yana cewa na fi ku tsoron Allah duk duniya babu wanda ya kai manzon Allah tsoron Allah sai annabi ya gaya mana yace kuma ya fi mu kiyaye Allah me yasa sai ce ana a'lamukum billah saboda na fi ku sanin Allah wanda ya fi mu sanin Allah dole ya fi mu tsoron sa don haka annabi yana tsoron Allah babu shakka amma kalmar alkhashiya da ta zo a nan ba wai tana nuna annabi yana tsoron mutane ba wato annabi yana shakkar magana da za ta fito ta mutane idan ya auri matar zaid bin harisa kuma Allah ya riga ya sanar da manzon Allah Allah ya riga ya sanar da shi ka san Allah ya ba mu annabi ilimi ba na wasan ba Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi akwai hadisai da yawa da suke tabbatar da manzon Allah yana da ilimin sama da kasa yana da ilimin abin da zai faru har tashin kiyama saboda haka yasa da annabi ya ganka ya san abin da zai biyo baya a rayuwarka har abada shi yasa da ya ga sahabi sai ce a rika kulawa da kaza ba zai ga mai sirrin ba amma shi ya san ya rika kulawa da kaza saboda ya san ta inda raunin kai yake nan kuma zan Allah ya riga ya san ya ga gaban Zaidu Allah ya nuna mishi Zaidu bin Harisa zai sake Zainab kuma annabi zai aure ta annabi ya gani a rubuce wanda shi yasa Allah yake cewa wa tukhfi fi nafsika ma mubdi kana koyewa a cikin ranka kana boye abin da Allah mai bayyana shi ne ba ma Allah zai bayyana ba kasan da bambanci a ce Allah zai bayyana bai kai a ce Allah mai bayyanawa ne ba don mai bayyanawa sifa ce ga Allah idan aka ce mallahu mubdi kai ka sani Allah ba zai boye wannan abu sai ya fitar da shi to abinda eh, aya take karantar da mu shine inna Allah ta'ala ahqqu bil khashya min umumil ahwal wa fi jami'il ashiya' annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ya samu fargaba game da abinda mutane za su faɗa na ɓata al'adar da larabawa sun saba riko da ita annabi ya samu shakka akan haka saboda yi sa annabi yake tsoron aukuwar abin da zaran zaidu ya kawo karan matar sai mazan Allah ya ce kai hakuri mara kai kuwa kai hakuri ka rike matarka falan قضى زيد منها وطرا a fa’inin da zaidu ya biya bukata gare ta wannan kalmar wata kalma ce suke dauke da eh, wata wani ilimi domin Allah yana tabbatar da zaidu ya yi zaman aure da zainab ya yi zaman aure da zainab ya ma yi jima'i da zainab shine Allah yana tabbatar da haka saboda ka sani don me idan aka tashi ɓata wannan al'adan kar wani ya zo da tunanin cewa a ai dama ya auri zainab ai dama ba su kwanta ba a duk wanda zai kawo wani ne sai Allah ya toshe falamma qaba zaidun minha watsar. Don ya nuna maka cewa kana iya auren matar ɗanka da ka riƙe ba ɗanka da cikinka ba kana iya auren matarsa ko da kuwa ya tara da ita kafin auren ya mutu kana da damar ka aure ta yaro ne ya girma a hannunka ya auri mata daga baya saki Allah ya ce halal ne ka aure ta a hannunka ya girma in ya saki mata halal ne ka aura wannan al'adar da tana da ƙarfi a cikin larabawa al'adar tana da girman gaske inna zaujatal mutabanni tahillu ba'da dukhuli biha abinda Allah ke karantar da mu matar ɗan riko idan aurenta ya mutu shi wanda ya rike wannan yaron yana da damar ya auri matan ko da kuwa wannan mutumin ya tara da ita wannan matan ai Allah ya faɗa mana hikima din shi yasa yace likai likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim ai abin da yasa Allah ya hukunta annabi zai auri zainab saboda Allah yana so ya bata wannan al'ada waye abin koyi ga musulmi a duniya shine manzon Allah to idan aka sa annabi ya auri matar dan rikonsa wannan al'ada kuma an gama da ita saboda ka musulmi ba za su samu kunci ba la yakunu alal mu'minina harajun fi azwaji adiya'i idan aka ce ka auri matar ɗanka da ka rike ba za ka samu wani ba saboda ka samu wani abin misali daga gidan manzon Allah idan ka bau min hunna wa idan sun biya bukatunsu na aure ga waɗannan matan wa kana amrullahi maqula sai Allah ya ce to ku ba al'abarin Allah mai aukuwa ne mai tabbata ne ai mafula da yake faɗi a nan yana nuna annabi ya sani babu makawa wannan abin Allah ya kaddara kuma sai ya faru annabi ya sani babu shakka kafirai sun ɗauki wannan labari wanda aka sa a cikin littafan tafsiri suka ɗauke shi suka riƙe shi da gaske akan sun samu abin suka game da rayuwar manzon Allah saboda aka sai a ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam mai sha'awar mata ne har matan ɗansa ma ya yi sha'awa kuma labarin zaka gan shi a tafsirin Alibamu imam Tabari Jami'ul Bayan tafsirin wannan aya na mujallal eh, na goma sha biyu shafi na shan nabi zaka gani a tafsirin kabir na Imam Razi shi ma Imam Razi ya kawo shi a tafsirin sa akwai al zama Zamakhshari shi ma ya kawo shi a tafsirin sa al-Kashaf yana mujalla na uku shafin biyu haka na al-imam bagawi ya kawo shi a tafsirin fashima yana mujalla na shida shafin za ka gani waɗannan tafsirai amma akwai tafsiran da sun yi ƙoƙarin su tsabtace waɗannan ayoyin kamar tafsirin al-imam kamar tafsirin ibn kasir waɗannan tafsirai sun yi ƙoƙarin tabbatar da wannan labarin ba gaskiya ba kuma babu shakka wanda labari da muka karanta ba gaskiya ba yana daga cikin nau'in labarin don labarin ya taho da riwayoyi daban-daban ba riwaya ɗaya ba labarin ya zo da riwayoyi sun kai kamar guda shida labarin ƙaryar da aka yi wa manzon Allah ɗaya daga cikin labaran za ka same shi a littafin a tabbatar kubra littafin ibn sa'ad a mujallar 8 shafi na ɗari da ɗaya kuma yana a littafin tarihi na al'imam sabari yana mujalla na uku shafin 161 riwayar muhammad bin yahaya bin hibban muhammad bin yahaya bin hibban wanda masana hadisi duk sun raunana hadisansa ba ma sahabi ba ne amma ya ba da labari kaga da ji ka san magana ba gaskiya ba ce Ja a rasulullahi bai baita zaid bin harisa mazan Allah ya tafi gidan zai dudan harisa wa kana zaidun a da can shi zaidu inna ma yuqalu lahu zaid ibn muhammadin ana kiransa zaidu dan muhammad a farkon al'amari rubama faqadahu rasulullahi sa'a annabi da ya rasa shi ya ne shi bai ganshi ba fa yaqulu yace aina zaidun fa jaa manziluhu saboda ka sai manzon Allah ya tafi gidan zaid ya talubuhu saboda ya neme shi falam ya jitu amma bai tarar da zaidu a gida ba wa qamat ilayhi zainab bint jahashin matarsa zainab Bintu jahash sai ta fito fadla tana sanye da kayan bacci fa a'rada anha rasulullah sai manzon Allah ya kauda kai gare ta fa qala sai tace laysa huwa ha huna ya rasulullah miji na bayana fadkhul bi abi anta wa ummi shigo gidan mana Fa'aba, aba rasulullahi manzon Allah bai shiga ba an yarkula wa inna ma ajilat zainabu an tulbasa talbasa wannan ya sa ita kanta zainab sai ta ruga ta nemi kaya ta sa a jikinta to iskila laha rasulullahi alal bayi wato abin da ya sa tana sanye da wannan tufafin kwatsam sai aka ce mata ai ga annabi yana kofa da aka ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam yana kofa fa wasabat ajira sai ta zafura da sauri to da ta yunkura ta fito din nan manzo Allah ya ganta a tufafi irin wannan fa a'jabat sai ta ba a wa sha'awa a'jabat rasulullah fa wallahi sai annabi ya juya baya wa huwa yuhammu bi shay'in yana magana a hankali la ya kadu yufham magana da ba a fahimtar ba ta fitowa waje amma abinda aka ji ya fito annabi yake subhanallahi subhanallahi alazim subhanallahi musarrifal qulubi subhanallahi musarrifal qulubi sarki ya tabbata ga Allah wanda ke karkata zukata da wannan dai an ji kalmar ta fito daga bakin annabi sau saboda ka sai manzon Allah ya koma fata a zaidun ilaman dirki zaidu da ya dawo gida a akbar to imratu sai matashi ta bashi labari anna rasulullahi a ta manzilahu manzan allah ya taho gidansa fakala zaidu sai zaidu ya ce mata alakulci lahu udhul amma kika kasa cewa annabi ya shigo fakala sai ta ce kakkaratu alaihi na gaya mana shigo babu shakka fa a ba amma annabi bai shigo ba kala sai ya ce fasali ihi ya kodu sha'an kin ji annabi yana faɗin wani abu kala ta ce sami'itu ya ya kodu na ji yana faɗa ji na walla a lokacin da ya juya baya yana cewa subhanallah lazim subhanallah musarrifin kulubi fa kharaja zaidun hatta rasu rasulullah sau ka zai ta sai bar gida sai da ya tawai samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah balagani annaka ka manzili labari ya sami cewa ka je gidana fa hala da kanta bi abi anta wa ummi ya rasulallah me ya hana ka shiga gidana la'alla zainaba a'jabatka abinda ya hana ka shiga gidana me yiwa ka yi sha'awar ganin zainab to idan ka yi sha'awar ta fa ufarika hazara da ita فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك كريك ما تكا فما استطاع زيد إليه سبيلا بعد ذلك اليوم أما تند غرانا إتكم زينب سيزم تايب وليغا ونملك الناتا ففارقها زيد أكرشيد زيد يكي غربوا لإتا واعتزلها يقول شيمتها وحلت كما هرتقم إدّا فبين رسول الله يحدث مع عائشة النبي أنا ظن عائشة أجدنتا سيغا وهي يتفوق من الله إذ أخذت رسول الله بغشية فسري أن وهو يتبسم lokacin da wahayi ya kare manzon Allah sai gashi yana murmushi sai ya ce man ya zahabu ila zainaba wa zai tafi gidan zainab yubashiruha ya mata albishir ya kulu ya gaya mata inna Allah zawwajaniha Allah ya auren min ita watala rasulullah sai manzon Allah ya karanta wa yastaqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wa taqillah al qissata kullaha wato sai ya kawo labarin gaba daya Aisha ce fa afadani ma qaruba wa ma ba'uda ai Aya tana saukowa duk damuwar kusa da damuwar nesa ta mamaye ni wato damuwar kusa da na nesa Allah ya saukar da ita ga Aisha aisha ta san tashi ga tashin hankali aisha ta ce me dalili lima ya na min jamaliha saboda labarin da ya iso mana can naka ya wuce misali can zainab wa ukura hiya a'zamul umur wa ashrafuha ma sana Allahu laha abinda Allah ya aikata zawwajaha ya aurar da ita ga Annabi Muhammad babu shaida babu sadaki wannan auren ba taɓa samun shirin shi ba saboda ta aisha ya ce to musiba ta biyu shine yanda ma aka yi auren auren nata daban ne ba irin namu bane tafkaru alaina bi haza na tabbata in muka zauna da wannan matan to za ka dinga cika baki ya tace ai Allah ya aurar da ni ba mutum ba ba zaba za ka hankalin ta ya tashi wannan labarin gaba ɗaya ƙarya ne kar ka yarda na ƙasar manzon Allah tunanin na ƙasa game da halin manzon Allah shiga zuciyarka karfe ya duk wani abin misali na kamala da mutunci yana ga manzon Allah A yi abin da ya sa muka san mutunci saboda manzon Allah ne shi ya karantar da mu shi ya karantar da mu alkhairi muka san alkhairi ne ya karantar da mu sharri muka san sharri wallahi in ban da shi da ba mu san me alkhairi ba to kar ka yi mummunan tunani ga manzon Allah manzon Allah ba zai yi abin kunya ba ko da wasa wannan kuma ba ni dai na faɗa ba zaka wannan ibnu hajar ya faɗa a littafin al-isaba fi tamyiz sahaba yana mujallar na shafi na 313 ibnu hajar ya faɗa a littafin sa na fathul bari kaga ya faɗa a littafin sa al-isaba ya faɗa a cikin fathul bari mujallar na 8 shafi 524 a cikin fathul bari ibnu hajar ya ce wa waradat asarun ukhra banda ma wannan labarin akwai wasu da yawa yace akhrajaha ibn abi hashim wa tabari zaka gani a tafsirin al-imam tabari zaka gani a tafsirin ibn abi hashim wa naqalaha kathirun min al-mufassirin ibn hajar yace malaman tafsiri da yawa sun dauko wannan labarin sun zuba a cikin littafi yace la yanbaghi at-tashagulu biha bai ma kamata mutum ya shagalta da nazarinsu ba domin ƙarya ne Sau da ka yi hajar ce ba ma'anar ma ya kawo su yawa da labaran da ƙarya ne za ka gani a silsilatul ba'ifa hadisi na 6848 haka nan a littafin majmu'u fatawa na ibn usaimin juz'i na 21 na ɗaya shafi na 325 don mausaimin shi ma ya tabbatar da waɗannan labaran duka ƙarya aka yi wa mazan Allah haka nan ibn al-arabi a littafin ahkamul qur'an a juz'i na uku da an zakara mulaqqas hadhihi riwayat as-sitta wadannan riwayoyi kamar guda shida ibn al-arabi da ya kawo misalai da su sai a littafin tafsirin nasa yace hadhihi riwayat kulluha saqifatul asanid waɗannan labarai gaba ɗayansu isnadin nasu ya faɗi ba shi da wata ce saboda ka labarin ƙarya ne labaran sun tabbata ƙarya to sannan ba zai yiwu a samu tufka da warwara a Roman zan Allah ba duk ba zai yiwu ba akwai hadisin da abu huraira ya ruwaito wannan hadisin yana sahihu a dawud hadisin ya inganta hadisi na dubu biyar da da 5170 annabi sallallahu alaihi wasallam ce man khabbaba in zawjata imri'in duk mutumin da ya zuga matar wani to sai manzo Allah yace aw mamlukahu ko da bawan sa manzo Allah yace ko da bawan ka ne ta zuga matarsa sai manzo Allah yace fa laysa minna baya tare da mu idan annabi zai faɗi wannan ya za yi kuma shi ya aikata haka ba zai yi ba ba zai yiwu ba to amma akwai makirci na shaitan wanda shi dama kokarinsa shine ya raba mutane da manzan Allah ya raba mutane da manzan Allah da zaran ka rabu da annabi shi shikenan ka halaka Allah ka tsare mu in ka dubi zatul ma'an mujallal na hudu shafi na 245 ibn al-qayyim jawziya yace amma ma za'amahu ba'du man lam yuqaddir rasulullah hakka qadri akwai waɗanda ba sa kimanta manzon Allah ba su kimanta darajar annabi yanda ya kamata a daraja shi akwai musulmai ne amma ba su ɗauki manzon Allah komi ba annahu ibtuliya bihi fi sha'ani zainab har ma aka kama sun yi littafai akwai malamin da ma ya rubuta littafi kamar da ibnu qayyim da ya faɗa ya rubuta littafi akan ashe a cikin annabawa ana samun jaraban so shi ake nufi da al'ishku akwai al'ishku ya nufi sha'an al'ishki wasan nafa ba kun kitabun fil ishki wa zakara fihi ishqal anbiya'i ashe annabawa ma ana samun su da jarabar soyayya saboda ka sai rubuta littafi akai wa jaraban soyayyar annabawa eh, idan ba mazarabo a lahira ba ba mutumin da zai irin wannan aiki ya misalta annabawa da fasikanci don wato ya nuna maka baya girmama baya girmama annabawan Allah wa zakara hadhihi alwaqi'a saboda ta littafin sai ka wannan misali sai shi ne sai ibnu qayyim jaziya yace wa hadha min jahli hadha alqa'il bil qur'an eh, uh, min jahli hadha alqa'il bil qur'an wa bir rusul yace wannan ya fada jahilcin mutumin da bai san al alqur'ani ba kuma bai san labarin manzannin Allah ba wa tahmilihi kalam Allah ma la Sau saboda haka sai a fassara alkur'ani da abin da bai dace ba wa nisbatihi rasulallah a danganta labari ga annabi Muhammad ila ma barra'ahu Allah min labarin da dama Allah ya barranta da shi Allah ya barranta da manzon Allah me gaskiyan magana Zainab yar goggon manzon Allah ce wannan abin shi ne ba za ka fara tunani wanda shi zai nuna maka karyar da suka yi zainab ba ba kowa ba ga manzon Allah wa ya aurar da ita ne ga zaidu shi fa kanta manzon Allah ne annabi da kansa ya aurar da ita kuma ba ba kowa ba ce yar gwaggwanta ne da mahaifiyarta da mahaifiyar annabi babansu daya shi ne abdul muttalib kaga kenan ba wata ba kowa ba ce amma da aka manta da yake shedanci haka ne idan mutum ya tashi yin ƙarya to a cikin tafiyarsa sai ya kinkire bai magane ba ya ce ai annabi ya taho gidan saboda haka iska na daga labule sai ya ga zainab tsirara sai ya ganta kyakkyawa ce a shi wato kamar manzo Allah bai taba sanin ta da. ai annabi ya santa shi yasa ya aurar da ita ga zainab babu shakka manzo Allah ya santa wannan shine gaskiya abinda ya tabbata annabi ya aurar da zainab ga zaidu kana ta zaidu bin harita wanda yana cikin bayanin ibn al da jawziya wa kana rasulullah katabanna shi kuma manzo Allah da ya rike zaidu a matsayin ɗansa wa kana yad'a zaidu bin muhammad saboda haka ana kiran zaidu zaidu dan muhammad haka ake kiran shi wa kana zainab fiha shamaman wa tarafun alayhi sai zama ita zainab tana da nuna ɗaukata ga mijinta tana raina mijinta kuma ba shakka gaskiya ne bisa tsari na al'ada a wancan lokaci saboda tana ganin ba daidai bane a aurar da ita ga wannan saboda tana ganin ta fi shi daraja ta fi shi daraja wanda in kalura lura hatta a najeriya akwai kabilun da suke ganin ba za su iya ba mu wata kabila aure ba me dalili ai don musulmai ne ko amma sai a ce ba mu yadda da wancan kabilan ba ai kabilar matsanciya ce na kabila ce mai daukaka wannan al'ada tana nan ga larabawa a wancan lokaci da shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta zai haramta abin da ya shahi a tabani annabi ya san Allah ya sanar da shi nan gaba zan haramta abin da ya shafi al'ada ta riƙon ɗa manzan Allah ya sani to sai zama daga gidan manzan Allah za a ba da misali to wannan abu da akwai girma annabi ya sani sau da aka zaidu yana da matsala da matar shi tuntuni annabi bai taɓa zuwa gidan zaidu wai da nufin neman zaidu wannan duk ba gaskiya ba annabi ya aurar da shi babu shakka shi ya aurar da ita ga zaidu zainab bint jahsh aka samu matsala ne dalilin matsala tana nuna daukaka a kansa saboda tana nuna cewar ai darajar ta ya fana shi sai ya kawo karanta wajen manzon Allah fa qala lahu rasulullah sai manzon Allah ya ce amsik alayka zawjaka ka je ka rike matarka wa taqillah ka kiyaye Allah kai hakuri shi aure hakuri ne wa akfa fi nafsihi annabi ya koye maransa an ya tazawwaja haɗin tsallaka ha zaidun don ya riga ya gani kuma Allah ya sanar da shi zaidun nan zai saki matarsa kuma kai za ka aure ta ranar ya sani ba haza huwa da zai akfahu ke nafsi ibn qayyim ce to wannan ne abin da manzon Allah yake ta ɓoyewa a cikin ransa me yasa yake ɓoyewa saboda wannan al'ada ta daɗe ga larabawa wa hadi hiya al-khashya min an wannan shi sa kalmar ta zo da magana tana tsoron mutane allati waka lahu wanda Allah ya tabbatar a cikin wannan aya ولهذا ذكر سبحانه هذه na alai? فيها نعمة عليه buhu يعاتبه ha? Allah bai yi faɗa ga manzon Allah saboda aurenta ba Allah ya yi faɗa ga manzon Allah saboda mai boye abinda shi kansa manzon Allah ya sani sai ya tabbata wa alamahu annahu la yanbaghi lahu an yakhsha an-nasa fi ma ahalla Allah lahu Allah yake gaya wa annabi bai kamata ka ji tsoron mutane saboda za ka yi riko da halal ba idan Allah ya halarta maka karka damu da kowa wa anna Allah haqqu an yakhshaf fala yataharraju ma ahallahu lahu li ajli qawli an-nas bai kamata in kana rike halal saboda mutane na korafi ya dame ka ba in dai halar ne ka rike ba ruwanka sun ma akbarahu annahu subhanahu zawwajahu iyaha bayan zaidu ya sake ta din ta gama idda to sai Allah ya saukar da ayan nan yace na auren maka ita eh, ba ka taɓa jin labarin wanda wannan ya faru da shi in ba annabi Muhammad ba Allah da kansa ya kulla aure ga mutum wannan sai auren Zainab bint Jahsh wa anna Allah zawwajahu iyaha da qada'i zaidin wa farahu minha me yasa Allah ya aurar da Zainab ga Annabi Muhammad litaftadiya ummatuhu bi litaqtadiya ummatuhu ah, bi zalika saboda al'ummarsa su yi koyi da Annabi Muhammad wa tazawwaju ar-rajulu bi dan tarike ya girma a hannunka baya haramta ka auri matarsa idan aurensa ya mutu wannan shi ne abinda Allah yake so ya tabbatar ya bata wancan al'ada da wa za a yi wa ya kamata a buga misali da shi da sai Allah yake wannan wannan al'adar za mu fara za mu yi fada da ita ne daga gidan manzon Allah to wannan al'adar a gidan annabi aka fara fada da ita to shi yasa in ka dubi wannan sura in ka dubi eh, wata sura nan da Allah yake kirga matan da aka halarta a aure su eh, Allah ya ce wa halailu abna'ikum ladina min aslabikum Allah ya haranta ka aure matar ɗanka matar ɗanka haramun ne ka aure ta wani irin da sai Allah ya ce min aslabikum dan cikinka bai kamata ka aure matarsa ba ɗanka ya auri mata aure ya mutu ba ka aure shi sai Allah ya ce min aslabikum inda Allah ya ce wa halailu abna'ikum sai ya shiru to zai zama hatta abna'u tabanni su ma da su iya shiga amma sai Allah ya ce min aslabikum wanda a suratul yake da aya ta 23 inda Allah yake kirga matan da aka haramta mutane su aura to yi ka dubi farkon suran ah, Allah madaukake cewa ma ja'ala adiyakum abna'akum waɗannan yara naku da kuka rike Allah bai sa sun zama tamfar 'ya'yanku ba zalikum qawlukum bi afwahikum wannan magana ce ta bakinka saboda yaro ya girma a gidanka sai ka ce kai ɗana zo magana ka ne kawai kake kiransa ɗa amma a wajen Allah ba ɗanka bane a wajen Allah ba ɗanka bane babu gado a tsakaninka da shi kuma idan matarka aurenka ya mutu yana iya aura matarka aurenta ya mutu yaron da ka rike yana iya aurenta saboda babu haramcin aure a tsakaninka da shi yasa Allah yana so ya bata wannan al'ada shine sai ya saukar da wannan a gidan manzon Allah shine ibnu qayyim joga yace fa ta'ammal hadha zabba ar-rasulillah ku duba yadda Allah da kansa ya kare manzon Allah wa daf'at qa'ani eh, qa'inina an inda Allah ya kare shi daga sukan masu suka da wannan zaka gani abin da ya tabbata kenan yana sahihul bukhari yana sahihul bukhari yana babu wa kana arshuhu alal ma hadisi na 7420 hadisin Anas wannan hadisin ya inganta Anas bin Malik yace ja'a Zaid ibn Harisa yashku Zaid ya taho ga manzon Allah yana kawo damuwarsa game da matar shi Zainab فجعل النبي يقول سي النبي أنا تشي مسا اتق الله وأمسك عليك زوجك فكيا يا الله وما كان ما تسا أنس يشي هذا أنس يا جماعة إذا من الله لو كان رسول الله كاتما شيئا لكتم هذا da dai akwai abin da annabi zai iya koyewa a rayuwarsa wallahi da wannan ga wannan ayar ce ya boye lakata mahazibi da dai akwai inda annabi zai iya boye gaskiya in ji anas ya ce wannan ayar ne da annabi ya boye ta saboda yanda al'adar take da karfi ga larabawa sai aka waye gari allah ya saukar da aya annabi ya auri matar ɗan rikonsa bayan ta ya kai ana ce ce inda ma akwai inda aya ta alƙur'ani inda annabi zai koyi to bai wuce wannan ba fakat kanat adatun da ban tabanni qa'ima fi nufusin nas saboda a lokacin wannan al'ada ta yi karfi ga larabawa tana da karfi ba abu ne mai sauki ga annabi ba Allah ya riga ya sani ba abu ne mai sauki ba don haka da yasa da Allah zai saukar da saukar da suratul ahzab da farkon aya ka duba farkon sura ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha kaga saboda a gidansa ne za a fara fada da al'ada za a yi fada da wata al'ada a ina za a fara daga gidan manzon Allah da saboda ka sai surar ta fara da cewa ya kai annabi ka kiyaye Allah wala tuti'il kafirin wal munafiqina karka bi munafikai karka bi kafirai inna Allah kana aliman hakima Lallai Allah masani ne Allah da hikima ne idan Allah ya halatta abu in ka duba za ka ga akwai hikima idan Allah ya haramta abu in ka duba za ka ga akwai hikima Allah ya ce ma annabi wata wattabi ma yuha ilayka min rabbika tabi abinda aka maka wahayinsa inna Allah kana bima ta'maluna khabira a ƙarshe sai Allah ya ce ma annabi wata tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah Waka kafa billahi wakila wannan hudin shimfiɗa ne saboda me Allah ya sani a cikin suran nan za a taba gidan manzon Allah saboda za a haramta wata al'ada kuma daga kan annabi za a fara to ne Anas ya fa kanat Zainab tabkharu ala azwajin nabi babu shakka Zainab bint shin sai ta kasance tana alfahari da sauran matan annabi ba shakka dama Aisha ta yi hange dama aisha ta hange ta ce ka gani tun da allah ya ɗora wa matan nan aure da kansa to gidan nan ba lafiya za ta rika kifa mana baki kuma abin da ya faru kenan anas ya ce zainab idan wata mata ta ɗanyi wargi gare ta sai zainab ta ce zawaja kunna a hali kunna ku da iyayenku ne suka ba da aurenku وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات ni kuwa Allah da kansa ya daura mun aure kun san daga ina ne kuwa da daga saman bakwai zainab tana kuma abin da Aisha da kanta ta faɗa tace duk matan manzon Allah babu matar da take dan zuwa ta faɗa ka san Zainab saboda al'amarin ta yana da girma ga addini ga kyau kuma ga asali da manzon Allah al zahabi ya ce a littafin tarihinsa yana matsalar na biyu shafin da ribi da kuma sha biyu fazawwaja Allah ta'ala bi nabiyhi bi nafsi kitabihi Allah ya aurar da Zainab ga Annabi Muhammad bila waliyin wala shahidin babu waliyi ga auren kuma babu mai shaida babu waliyi babu shaida fakanat tafkaru bi zalika ala ummahatil mu'minin saboda ka sai zama abin alfari gare ta ka sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ma ya zo ta bayanin Aisha kamar yadda Anas ya faɗa an samu sahabbai da yawa waɗanda suka faɗi cewa in ma da akwai ayar da annabi zai iya koyewa da ma akwai to wannan ayar ce saboda wannan aya ta yi wa annabi nauyi kwarai da gaske aisha ta ce walau kana muhammadun katiman shay'an mimma unzila alaihi lakatama hadhihi al-aya aisha ta ce da dai akwai wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya koyewa daga cikin wahayin da Allah ya masa to da wannan aya ce annabi zai koye wa ita qulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsaka amsika alayka zawjaka wattaqillah Allah ya yi wa annabi aure da Zainab a watan zulqa'ida hijira shekara ta biyar zainab tana da shekara talatin da biyar in ka dubi a tabakatun kubra na ibn fa'adin yana mutallar da bi bishafin takwas shafin ɗari da goma sha hudu ibn hajjar a cikin fatul bayari a mutallar da takwas shafin na ɗari biyar da ishirin da hudu ibn hajjar ya ce walhasilu a takaice annal ladhi kana yuftihi an-nabi me annabi yake boyewa wanda alqur'ani yayi magana akai me annabi yake boyewa ibnu hajar ke huwa ikhbaru llahi iyyahu Allah ya bashi labari annahu satasiru zawjatahu wannan rigima da ka gani yana ta faruwa a tsakanin Zainab da Zaidu karshenta zai kai ga Zaidu zai sake ta kuma karshen ta kai zaka aure ta annabi ya sani saboda haka sai yana koyi wannan me yasa Allah ya hukunta auren Zainab da manzon Allah ibtal ma kana ahli jahiliyyah alai min ahkami tabanni Allah yana so ya bata hukuncin da larabawa suka saba da shi wanda ya shafi al'amari na rikon yaro wa huwa tazawwuju imra'atin lati yud'a idan kana da yaro to sai zaman to yaron nan kai kai rike shi ba dan ka bane amma idan dai ka taba rikon wannan yaro to ba daidai ba ka auri matarsa idan auren ya mutu wannan al'adar su ce kana abu jahiliya ta alai wa hukuku zalika min imamin muslimin ibn hajar yace to sai Allah yayi hukunta cewa shugaban muminai shi da kansa zai auri matar yaron da ya rike me dalili li yakuna ad'a li qabulihim idan aka ce annabi yayi kai kaga duk imanin ka ba za ka kai manzon Allah ba to saboda ka sai ka gane cewa shi dai wannan abin halal ne yace warawa ahmad akwai riwaya da aka samu daga al-imam ahmad yana tana sahihu muslim tana sunan an-nasa'i hadisin suleiman bin al-mughira an sabit bunani an anas bin hadisin anas bin malik anas ya ce lamman qabbat iddatu zainab wannan shi ne abin da ya tabbata ibnu hajar ya kawo shi a cikin fathul bari a lokacin da auren ya mutu wanda shi da kansa zaidu ya saki matarsa ai kaga abin da alqur'ani ya tabbatar mana ba manzon Allah ya tilasta shi ba idan ma ya kawo karin damuwa saboda irin daukakan eh, da ita zainab take nuna mar wato tana daga kai sai manzon Allah ya rika cewa amsik alayka zawjaka wattaqillah ka rike matarka kai tsoron Allah kai hakuri kai hakuri kai hakuri har dai ta kai ga zaidu ya sake ta bayan ya sake ta ta gama idda sai manzon Allah ya kira zaidu da Allah ya saukar da wannan aya lokacin da Allah ya saukar da aya sai kira zaidu zaidu matarka ta gama idda yace uzkurha alayya kaje ka nema mun daman auren ka kai ne wakili na kun ga hikimar mazan Allah saboda ba zai saba ma Allah ba Allah ya riga ya hukunta kana sai zai da yace fantalaktu sai na tafi gida da na tafi gida na same ta ce ya Zainab da ce na amince abshiri albishirinki miji mijin ba da ya ce gida ce Zainab ta ce na ce albishirinki ko kin san me ya ce ba sani ba arsala rasulullahi yadhkuruki maza Allah ya aiko ni ina wakiltansa ina nema masa auren mijin aka tura ya nemi izinin matar makala sai ta ce ma ana bifani akin sha'in hata uwamira rabbi to ni ba zan baka amsa ba bari sai na nemi umarnin Allah in zainab ba zan baka amsa ba sai na nemi umarnin Allah fa qamat ila masjidi saboda ka sai ta yi alwala ta tafi wurin sallanta tana tana salla istikara kenan za ta nemi zaɓin Allah akan auren Annabi Muhammad malam ka duba ka gani ka duba mutanen da yadda suke riko da addini tana cikin sallan wanda zalal qur'an Allah ya saukar da ayar alqur'ani an riga an gama Allah ya auren Wajen a rasulullah sai ga manzo Allah ya taho gidan bata ma gama gidan ba a ka da kala alai hadi gairi izini ibn hajar yace wa haza aiban ablagu ma waqa'a fi dalika ai akwai hikimar Allah hikimar ita ce saukar wannan aya jarabawa ce ga shi annabi Muhammad saboda yi sa aka yi da shi Allah ya hukunta ka aure ta ai in ka lura da farkon suran Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha ashe kaga kenan babu wanda ya fi karfin Allah ya jarabce shi babu shi jaraba auren jarabawa ne ga manzon Allah jarabawa ne ga Zaidu to abin da yasa annabi ya kira Zaidu ya ce na wakilta ka kai zaka nema min aurenta saboda shi ma a gani shi ma za a gani shin zaidu ya yarda da hukuncin Allah ko bai da shi ba ka ji jarabawa saboda ka sa mu yanzu addini da muke buzu muke sha mutanen nan an taba su sosai kuma suka tabbata akan imani Allah ka samu iya koyi wa huwa an yakuna alladhi kana zawjuha huwa al-qadib li alla yadhunna ahadun anna dhalika waqa'a qahran bighayri riba saboda kar ma wani ya tsammani ai an tilasta zaidu ne aka auri matarsa a da zaɓinsa je ka ka yi min zawarcin matarka ai kaga idan tilasta shi ne ba zai yi ba kuma babu shakka inda annabi ba gaskiya ba ne babu shakka za su yi mata tawaye za su yi wa manzon Allah tawaye shi ne ce wa fihi aiban ikhtiyaru ikhtibaru ma kana inda minha kuma wannan sai ya zama jarabawa ce Allah yake masa hal baqiya minhu shay'un am la akwai ragowar son Zainab a zuciyarsa ko babu ragowa sai zama cikin ikon Allah babu ragowar son Zainab a zuciyar zai babu ragowa cikin ikon Allah saboda Allah ya taimake shi da tsira wa fihi istihbabu fi'l mar'ati al-istikhara ibn hajar yake kuma wannan shi ya nuna ya kamata mace ta zama mai yin al-istikhara wa du'a'iha inda al-khitba ta rika roƙon Allah idan aka samu manemi qabla al-ijaba kafin ta ba wa manemin amsa ka duba dai annabi ne a ce annabi ya aiko bukatar aure amma ta ce ba zan ba da amsa ba sai na nemi zaɓin Allah wanda shi ke nuna ma al'istikara tana da kima wa annan man wakala amrahu ila Allah wannan shi ya nuna cewar duk wanda ya wakilta al'amarinsa ga Allah ya tsara Allah lahu Allah zai sauwake masa ma huwa al-ahaqqu lahu wal anfa abinda yafi amfani gare shi idan ka dogara ga Allah in ka dogara farkon suran ai Allah ya ce ma annabi wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wannan shi ya nuna cewa fada da al'ada tana da mugun wahala fada da al'ada tana da wahala saboda ka dole sai mutum yayi da gaske to idan ko har mutum ya iya tawakkali ga Allah to Allah zai zaba masa abin da ya fi mishi alkhairi a duniya da lahira to abin da ake tsoron da sai da ya faru mutane suna jin auren da aka yi da annabi da zainab sai suka ce manzon Allah ya auri suka ce annabi ya auri matar ɗansa me Allah ya ce a gaba ma kana ala nabi min harajin fi ma farada Allah lahu سنة الله في الذين خلعوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج الله يكي باب ونقنشي لأنه محمد باب وتداموا زمن الله فيما فرض الله lahu game da abin da Allah ya halatta mishi daga ce faradallahu lahu ma'ananta a halallahu lahu wai don Allah ya halatta masa abu A nan bai da wata damuwa saboda ya rike halal sunnatan lahi fil ladina kalaw min qabl kuma wannan ita ce hanyar Allah game da waɗanda suka gabata kafin ma zuwan manzon Allah la yu'afizuhum la ma a hallar lahu shi Allah baya kama mutane saboda sun aikata abin da ya halatta musu ai ana kama ka ne saboda ka yi abin da aka haramta ba aka halatta ba shi wannan an halatta shi ne ga manzon Allah don haka Allah ba zai kawo shi da laifi ba wa kana amrullahi qadaran maqdura kuma al'amarin Allah ya kasance kaddara ce ka'inan madiyan la mahala kaddara ta kasance al'amari ne da Allah ya riga ya hukunta babu makawa shine qadaran maqdura me Allah ya ce a gaba allazina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba allazina yuballighuna risalati llahi wadanda suke isar da sakonnin Allah wa yakhshawnahu suna tsoron Allah wala yakhshawna ahadan illallah Allah ba su tsoron kowa sai Allah idan dai mai isar da sako ne wato wannan ya zama abin misali gare ka zama abin misali gare ka don za ka yi faɗa da al'ada ka daina sa tunanin wasu iyayenka wasu dangi ka watsar da al'amari babu kowa gaban ka in ban da Allah shi sa tun farko Allah ya ce ma annabi wala tuti'il kafirina wal munafiqina idan da zaka yi fada da al'ada karka ji tsoron kowa sai Allah ka tsaya ma Allah idan aka ce al'ada ne domin kowace kabila tana da wannan matsala kamar yadda aka samu ta sashin larabawa kowace kabila wallahi tana da samun matsala ta wajen watsi da al'ada saboda haka idan ka tashi watsi da al'ada ba karamin ba karamar wahala za ka sha ba to Allah sai ya sa wannan ya zama abin misali gare mu idan dai za ka yi fada da al'ada ka sa Allah kawai a gaban ka allazina yuballiguna risalati Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ya zama to mai hisabi Allah ya isa ya zama mai tsare ayyukan bayi to mutane na cewa Muhammadu ya auri matar ɗansa sai Allah ya saukar da wata magana mai ƙarfi ya ce ma kana muhammadu laba ahadin rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما Allah madaukake ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammadu bai kasance baban wani daga cikin mazajen ku ba kuma gaskiya ne abinda Allah ya faɗa eh, kamar da ke faɗa a farkon sura ne yace wannan magana ce da kuke da bakunan ku a wajen Allah shirme ne annabi ba baban wani bane kuma in ka duba sai ka ga haka din ne zaid bin harisa ai ka ji baban harisa ba muhammadu ba ba annabi ne ya haife shi ba ba annabi ne ya haife shi ba don haka a riƙe rike a riƙe gaskiya me aikin manzon Allah walakin rasulullah shi annabi manzo ne na Allah yana isa mana sakonnin Allah sakonnin kuma akwai wanda zaka ji daɗi, akwai wanda kuma zaka ji daɗin shi ba eh domin fada da al'ada yana da wahala wa khataman nabiyyin kuma annabi cikon annabawa ne don haka babu wani annabi a bayansa wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani game da dukkan komai annabi sallallahu alaihi wasallam ba baban wani bane inji Allah tabaaraka wa ta'ala to wannan ya zo ne eh, ta wajen hukuncin akabanni illa iyaka da aka ce annabi ba mahaifin wani bane ta gefen attabanni wanda ya taho a littafin ikun muhurika na ibn hajar al-haikali yana jirgi na biyu shafin 462 ya ce wannan ayar wannan ayar tana magana ne lima sabaka min ɗairin kifa hukumin tabanni Allah ya haramta hukuncin rikon yaro hukuncin rikon yaro ba wai rikon yaron ne aka haramta ba amma da yaro idan ka rike shi baya samun gurumi irin na ɗanka da ka haifa idan ka rike yaro wannan yaron kana da lada amma har yanzu dai bai zama kamar ɗanka ba ba zai taba zama kamar ɗanka ba ko da za ka rike shi a gidan ya girma idan ka saki mata yaron yana iya aurenta shi ma kuma idan ya saki mata tana iya aurenta المراد به أنه أبو المؤمنين بالإكرام والإكرام أما إن أكدا وتفسر وأن الآية باتا هنا تشيور النبي ما هي أباني كريم كبادايا النبي أباني كريم كبادايا كما باشك ما لما سنة سنتبتت وانا فالنبي أبو لأمتي النبي أباني كالأمتك abinda Allah yake faɗa a nan ba karo yayi da wancan fahimtar ba shi Allah yana cewa annabi ba uba bane ga wani ta hukuncin attabanni amma idan an kawo hukuncin tarbiyya a hukuncin tarbiyya annabi uba ne gare mu. wato kalmar uba tana da ma'ana mai fadi saboda ta ana iya cewa uba mahaifi ana iya cewa wani wanda yake ya kai sa'an mahaifi a ce uba ko a ce masa baba to in ka dubi annabi sallallahu alaihi wasallam ta hukuncin tabanni Allah madaukake ce ba uban wani bane amma idan aka zo wajen tarbiyya fa yu abul li ummati in ka dubi littafin ibn tamiyya min haji sunnah nabawiyya a juz'i na biyar shafi na 23 ya tabbatar da wannan don za mu iso ga ayata Allah yake cewa matan annabi uwaye ne ga muminai to idan ya kasance matan annabi uwaye ga muminai ya aka yi suka samu wannan daraja ya za a yi matar annabi ta zama uwa ga mumini ai tana zama ga uwa ne ga mumini kunna ummahatil mu'mini ta ba'allam saboda annabi uba ne ga muminai shi ya sa matansa suka zama uwaye ga muminai falaula annahu kal abi lam yakun nisa'uhu kal in ba dan annabi yana matsayin kamar uba gare mu ba ta wajen tarbiyya da Allah bai ce matansa suna kamar uwaye ne gare mu ba wal anbiya wa atibbabu dini su annabawa su ne likitocin addini saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam uba ne ga muminai wannan ya kamata mu rike annabi uba ne ga muminai me ake nufi ana nufin ubuwatu diniya uba ne ta sashin addini ta sashin tarbiyya ya'ani annahu yuraddihim wa yurshiduhum wa yadulluhum ala alkhairi wa ala ibadati wa ta'atihi wa yake nuna mana shari'a wa yake nuna mana alkhairi wa yake nuna mana yanda zamu bauta ma Allah yanda zamu yi biyayya ga Allah wal istiqama ala dinihi yanda za mu iya tabbata akan addinin Allah kaga annabi shi yake mana wannan saboda haka annabi ya tabbata uba ne ga mu'minai ta sashin tarbiyya bal inna kullal anbiya bi hadha ma'ana mana li umamihim ba ma'anar Muhammad ba duk wani annabi yana matsayin uba ga jama'arsa saboda shine tagora gare su wannan ya samu fahimtar tabi'ai kamar al-imam mujahid yana faɗin haka yace kullu nabiyyin abul li za zaka gani a littafin tafsiri li'annahum nafahu li umamihim wa arshaduhum ila al-khair saboda annabawa sun gabatar da nasiha ga su sun shiryar da su zuwa ga abin da zai zama alkhairi gare su wani hau mani sharri annabawa sun hana su aikata sharri wani ma ya zullo ala ma'ana an samu hadisai daga manzon Allah ɗaya daga cikin hadisin riwayar abu Hulaira. wannan hadisin yana sahihu abi dawud yana farkon littafin ma sahihu abi dawud shine hadisi na takwas annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce inna ma ana lakum bi manzilatil walidi u'allimukum hadisin ingantacce manzon Allah ya ce ni misali na gare ku kamar misalin mahaifi ne ga 'ya'ya saboda ka ni nake karantar da ku hanyar tsira manzon Allah yana karantar da al'ummarsa yadda za su tsira kamar yadda iyaye suke karantar da yaro hanyar tsira kuma akwai riwaya ta zo a littafin al-musnad annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ana lakum mithlu walidi lil waladi ni gare ku misali na kamar misalin uba ne ga ɗansa ashe kaga na annabi misalin sa kamar uba ne gare mu da kansa ya faɗa akwai riwaya kuma da ta zo wannan tana sahihu ibn majah hadisin 256 annabi ya ce inna ma ana lakum li waladihi ni gare ku kawai kamar kasancewar uba ne ga ɗansa akwai riba kuma da ke cewa inni ana lakum mislul walidi aini gare ku kamar mahaifi ne wato ga ɗansa saboda ka babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam uba ne ga sa ta wani gefe ta gefen tarbiyya ta gefen shiriya ta gefen tarbiyya da nuna mutane alkhairi da tsawatar musu akan sharri annabi kamar uba ne gare mu wannan ya samu hadisi annabi da kansa ya faɗa inna ma ana lakum bi manzilatil walidi uallimukum amma ta gefen at-tabanni Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum ta gefen hukuncin rikon da Allah ya ce annabi ba uba bane ga kowa bare a ce dan ya auri wata mata da aurenta ya mutu sai a ce ya auri matar ɗansa ai ba ɗansa ba ne ba shi ya haife ta ba wannan misalin sa da sharhi akai ya taho a littafin al-imam al-hunawi shi da faidul qadir yana mujallal bi shafi na 570 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد an shugaba ya sanar da ni mun yi baki shugaban suleja ya samu halatta majalisun nan da kuma daga cikin manyan malamanmu ya taho mana da guda saboda ka muna murna da su wannan majalisi allah kuke ya samu tare ya lada tare da su masani ba ko shugaban zai jawabi ko malamin نعم عليك بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد yan uwa na da mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ba wani bayani da zan yi illa kawai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari samuwa ta a wannan masallaci ne albarka wanda tsawon lokaci na sha auna zan zo kuma Allah bai taɓa kaddarawa ba da na godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya tabbatar min da wannan manufa a yau abu na biyu in yi wa malam addu'a Allah ya kare shi da lafiya ya kare shi da basira ya kare shi da kokari Allah ya bashi ikon yi mana bayani mu kuma mu ci gaba da amfana na zo wata makaranta wadda hakika ta sauya mun masa wadda tana bani labarin insha Allah nan gaba ainihin akwai albishir ga al'ummar musulmai wajen riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ta da kuma samun tarbiyya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda shi ma nan abin da ake tafa fituka kenan particular dai karshen karatu sai suna mun wani karatu suna jimanin zai iya tunawa shi ma a hadin da lafiya da an yi wa'azi na ƙasa an tattauna matsala irin wannan fatima da roƙon shi ne Allah subhanahu wataala ya dinga sa albarka a cikin kan da muke yi kuma Allah ya tabbatar mu da mu akan gaskiya ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon ta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gane ta da kauce mata wannan fafutuka da ake yi Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa cikin mizanin kyawun ayyuka da iyaye da malamai da cikin dangi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka kare ma zabaruta muna tare da alaran mana malam Abdulrashid Suleiman Jega malam ina yin sabbaka da sabon fata alkhairi kuma ina yin da sabon fatan alkhairi ga wannan babban makaranta muna da Allah ya mana jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum a kamar yadda kuma gani wannan mai magana shi ne da ta ahmad ahmad kuma lattara ne a kaddina sannan kuma da marashi a nijar a cikin farkon hazumin nan akwai hatsari da aka yi wanda ake ta gani a waya wani ɗaya daga cikin manyan yan agaji to wane yake a wajen su wane yake a wajen alhaji ahmad Allah ya ji kansu Allah ya ji kansu. Assalamu alaikum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك